Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Jama'a masu sauraronmu Assalamu alaikum barkanku da asuba, ta da fata kun wayi gari lafiya a wannan rana ta Juma'a. da ta yi daidai da ɗaya ga watan janairun sabuwar shekara ta 2021 duk da cewar mu yanzu muka shiga sabuwar shekara don kuwa agogonmu na cewa karfe goma sha biyu na tsakar dare a nan gundumar Colombia. Inda ni Yusuf Aliyu Harande zan jagoranci shirin tare da taimakon Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aikin mu. amma kamun ku ji abin da muke tafi da su bari mu fara da kanin labarai. Ikirarin kungiyar Boko Haram na daukan alhakin sace 'yan makaranta sama da ɗari uku a jihar Katsina na nuna yadda kungiyar 'yan ta'adda ke faɗaɗa ayyukanta a cewar masana. Mutane biliyan bakwai da takwas a duniya ne suka yi bankwana da shekarar dubu biyu da ashirin ba tare da nuna annashuwa da tarurruka da aka saba ba saboda cutar coronavirus mai yaduwa. kafofin ya labarai sun ce kwanan nan shugaban amurka donald trump ya karɓi bayanan sirri da ba a tabbatar da su ba wanda ke cewa china ta biya kuɗi ga wasu afghanistan don su kai hari kan sojojin amurka kanin labaran kenan muna tafe da cikakkun labaran duniya a cikin shirin za ku ji irin halin da ake ciki a jamhuriyar nijar a game da sakamakon zaben shugaban kasar da na 'yan majalisu da aka yi kwanaki shida da suka gabata Baya ga haka ana iya cewa waɗanne irin matakai mahukunta ke ɗauka a Najeriya don sharewa irin waɗannan matar hawaye? Su kuwa masana gani suke cewar rashin kyautatawa makiyaya a ƙasar ke ƙara haifar da matsalar satar mutane da neman kuɗin fansa. Duk wanda yake da ilimi ko wani ya sa shi wani abu ya yi wanda ba daidai ba shi ba zai yadda ba. Kai yanzu kana yadda wani ya baka bindiga ko da kullum zai baka miliyan ɗaya. Ba rahotannin namu muna tafa da shirin na namu na da ɗan gari. Shirin da ke duba rayuwar al'umma a garuruwansu. Amma duk kama mu kai ga waɗannan sai mun fara da sauraron cikakkun labaran duniya. da fatan an waye gari lafiya an kuma shiga sabuwar shekara lafiya ga cikakkun labaran duniya. Ikirarin kungiyar Boko Haram na ɗaukar alhakin sace 'yan makaranta sama da ɗari uku da aka yi kwanan nan a jihar Katsina da ke arewa maso yammacin Najeriya na nuna cewa kungiyar 'yan ta'adda na fadar ayyukanta na ta'addanci fiye da yadda take da karfi a yankin arewa maso gabashin ƙasar a cewar masana. A ranar 11 ga watan Disamba shugaban Boko Haram Abubakar Shekau ya faɗa a cikin wata murya da aka naɗa cewa ƙungiyarsa ce bayan sace 'yan makarantar garin kankara da ke katsina an saki ɗaliban kwanaki kaɗan bayan da 'yan bindiga suka sace su ƙungiyar mayakan sun kuma fitar da wani hoton bidiyo da ke nuna wasu daga cikin ɗaliban kafin sakin nasu ba tare da la'akari da ko ƙungiyar boko haram ce ke da alhakin sace yaran ba wasu masana sun ce lamarin na nuna alamar damuwa ga kwanciyar hankali da tsaro a arewacin Najeriya. Mutane biliyan bakwai da takwas a duniya suka yi bankwana da shekarar ashirin ba tare da nuna annashuwa da tarurruka da aka saba yi ba saboda cutar corona coronavirus mai yaduwa. Farkon wannan shekara ta ɗaya an soke yawancin tarurrukan jama'a a Rasha. Koyaya a birnin Kaluga na ƙasar Rasha, wanda ake wa kallon babban birnin sabuwar shekarar ƙasar. an shirya bukukuwan masu yawon bude ido duk da cewa mazauna suna son ganin an soke bukukuwan garin yana da nisan kilomita 150 kudu maso yammacin moscow ƙasar turkiya ta yi maraba da sabo shekarar ne ta kafa dokar kulle ta kwanaki hudu kuma shugaba recep tayyip erdogan ya ce jami'an tsaro za su afka duk wasu da za su yi bukukuwa a otal-otal ba bisa doka ba Dubai ta fara wannan shekara ta 2021 ne tare da wasan wuta na shekara-shekara da ake nunawa kusa da gini mafi tsayi a duniya, Burj Khalifa. Amma wasu sun ce dokokin rage yaduwar kwayar cutar coronavirus ya sa taron ya zama mara daɗi. Kafofin yaɗa labarai sun ce kwanan nan shugaban Amurka Donald Trump ya karɓi bayanan sirri da ba a tabbatar da su ba, wanda ke nuna cewa China ta biya kuɗi ga wasu afghanistan don su kai hari kan sojojin amurka wani babban jami'in gwamnatin trump ya tabbatar wa murya amurka cikakken bayani game da bayanan sirrin da aka wallafa ta shafin yanar gizo na azios ranar da ta gabata jami'in ya yi magana da sharaɗin sake sunansa an sanya bayanan leƙen asiri a cikin bayanan da ake baiwa shugaba na ranar goma sha bakwai ga watan disamba kuma mai ba da shawara kan tsaro na ƙasa robert o'brien ya yi wa Trump magana da baki a cewar shafin Avios. An ci jami'an Amurka suna aiki don tabbatar da bayanan sirrin wanda mai yiwa ya ruda wutar rikici tsakanin Washington da Beijing. Yanzu kuma bari mu je ga rahotonmu na farko. A yanzu dai ana iya cewa kallo ya koma sama tun bayan kammala zaben shugaban kasa da na 'yan majalisu a jamhuriyar Nijar a daren Lahadi da ta gabata. Idanu da kunnuwan duniya sun koma kan kasar don jin waye ya lashe zaben shugaban kasar. Don jin halin da ake ciki, na zanta da abokin aikinmu Mahmud Lalo. ga kuma abin da yake cewa. A to Yusuf halin da ake ciki shine har yanzu dai ana kan ci gaba da kidaya waɗannan ƙuri'u kuma wato kamar da doka ita ta ba hukumar ta seni dama ta ba ta kwana biyar ne ta kammala gida waɗannan kuri'u daga ranar da aka kada kuri'a ranar zaɓe kenan saboda haka hakan na nufi kenan yau ce rana ta cika ta biyar din da aka ba ita hukumar ta kammala wannan aiki kuma halin da ake ciki a yanzu wato ɗan takarar jam'iyya mai mulki ta pnds tarayya a ah, muhammad bazum shine ke kan gaba da yawan kuri'u da aka kidaya sai kuma wanda ke biye da shi a baya muhammad usman na rdr uh, wato canji kuma waɗannan ƙuri'u da aka ƙidaya aka samu waɗannan alƙalma wato an samo su ne daga gundumomi 196 wato kusan ya dushi 200 kenan daga cikin gundumomi 266 da ƙasar take da su waɗanda daga nan ne waɗannan ƙuri'u suka zo ana kan kuma ƙidayawa yanzu ana gab da kusan kammala wannan kidaya kuri'u kenan. To Haji Mahmud daga nan zuwa yaushe ake sa ran ita hukumar zaɓe ta ƙasar za ta kammala tattara bayanan wannan sakamakon zaɓen. To yau juma'a ake sa ran hukumar za ta kammala ayyukan kida waɗannan kuɗi idan komai ya tafi daidai domin kamar da ne bayani an riga an ci karfin yawan gundumomi da ake kirgawa kuma daga irin hirarraki da bincike da muka yi daga ita hukumar ta seni sun nuna mana cewa suna fatan a yau juma'a ɗin nan ake sa ran za a fitar da sakamakon wannan zaɓe na shugaban ƙasa da kuma na 'yan majalisu idan Allah ya yadda. Taj Mahmud me ake gani dangane da wannan zaben akwai alamu da suke nuna cewar sai an je zagaye na biyu? Wato alamomi da ake ta gani dai Yusuf ina ga sai an je zagaye na biyu karshen ta a wannan zaɓe kafin a san wane ne ya lashe shi saboda tarihi ya riga nuna dama tuntuni zaben shugaban ƙasa a Nijar dole sai an je zagaye na biyun nan ne sannan ake samun wanda zai lashe shi wannan zaɓe ana dai kamar da doka ta bukata ana bukatar dan takara ya samu kashi hamsin cikin yawan adadin kuri'un da kada da karin kuri'a daya kafin a ce ya sami wannan nasara ko dan takara ne abin nufi a nan yanzu shine idan za a je zagaye na biyun nan za a samu yan takara biyu da suka fi yawan kuri'u da na farko da na biyu misali kamar da yanzu bazum shine na farko shi kuma usman yake na biyu to su ne za su tafi su je su shiga zagaye na biyu. gaida Mahmud Lalo. Masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu. Ƙungiyar masu kutse ta yanar gizo da ke da hannu a harin kamfanin SolarWind ta samu nasarar kutsa cikin kamfanin Microsoft kuma sun samu wasu lambobi na sirri a cewar Microsoft jiya Alhamis. a cikin wani sako da aka wallafa a yanar gizo microsoft ya ce binciken da ya yi game da kutsen da aka yi wa kamfanin solarwind ya nuna amfani da wasu hanyoyi da ba su da yawa kuma ɗaya daga cikin an yi amfani da ita wajen duba lambobi a wurin ajiye su ya ƙara da cewa sai dai ba su da ikon sauya lambobin haka kuma an bayyana wannan kutse da aka yi wa solarwind a matsayin mai muni wanda yana amfani da wani kamfani da ke jihar texas wanda shine ke kula da duk wasu manhajojin bayanan sirri na gwamnatin amurka da ma wasu kamfanonin fasaha microsoft ya bayyana cewa kamar sauran kamfanoni shi ma ya samu wasu nau'ikan manhajar solarwind a cikin hanyar sadarwarsa bayan kwashe makonni yana shan alwashin lashe gwagwarmayarsa na ci gabar zama a ofis shugaban amurka donald trump ya fitar da wani faifan bidiyo jiya alhamis yana mai waiwaye kan abin da ya kira nasarorin tarihi ya ce dole ne a tuna da mu game da abin da aka yi. Trump wanda har yanzu bai amince da kayan da ya sha a zaben watan Nuwamba ba ga ɗan jam'iyyar Democrat Joe Biden ya wallafa saƙon a Twitter bayan dawowarsa Washington da wuri daga wurin hutunsa na jihar Florida. A yayin da yake faɗa da majalisar dokoki kan ƙudurin tsaro da na tallafin coronavirus. Trump ya yaba da nasarorin da gwamnatinsa ta samu wanda a cewarsa ya hada da yadda ta magance cutar corona coronavirus da sake gina tattalin arziki. Trump wanda ya kamu da cutar coronavirus a watan Oktoba ya yi ta yin wasa da tsananin cutar kuma ya lura da martanin da masana kiwon lafiya da dama suka yi masa a matsayin mara tsari mai nuna isa da ganin cewa wani lokaci baya kula da kimiyya kan yadda kwayar ta yadu. Trump ya ce Amurka ta samar da allurar rigakafin COVID-19 a cikin lokaci kuma ya hasashen cewa wannan zai zo kafin shekarar ta ƙare. Labaran duniya kenan kuka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Daga Nijar sai mu koma Najeriya, inda 'yan bindiga da 'yan ta'adda ke cin karansu ba babbaka, domin kuwa wani sabon salo da suka fito da shi. na kai farmaki ga manoma a gonakinsu yana neman kai ruwa rana ko a jiya alhamis an kai wani hari da ya sanadiyar mutuwar wasu mutane ga rahoton da mustapha nasiru batsari ya aiko muna daga jihar Niger. Wasu mahara ɗauke da manyan bindigogi sun hallaka wasu manoma guda bakwai tare da jikkata wasu da dama a jihar Niger da ke arewacin Najeriya. Wani al'amari dai da ya faru a garin babban rami da ke yankin karamar hukumar Mashegu, inda maharan suka aukawa waɗannan manoma a lokacin da suke aikin kwashe amfanin gona da sanyin safiyar Alhamis ɗin Alhaji Alhassan Maza Kuka shine shugaban karamar hukumar ta Mashegu. Sun je sun sami mutane suna aikin gona kama harbi su kawai ba a garba sabat babu wani laifi babu wani abu kawai kama harbi mutane a gona. Na yi bakin ciki akan wannan abin da ya faru ga tsakanin da Allah ba ji daɗi haka ba amma insha Allah kuma za mu ɗauki mataki. Malam Muhammadu Shagari yana ɗaya daga cikin manoman da suka tsallake rijiya da baya a lokacin wannan hari. muna nan muna lodi sai muka tinkai su can tahe eh, lokacin da muka tinkai su sai da sun ga sai da sun ka tsaya kurum sun ka kalli mutane lokacin sun ka kalli mutane sai da baya sai da muka ce suna ta ta suna ta halba bindigogi sannan sauran mutane sun kai ta gudu su bakwai ma an kashe mutum shidda daga garin ga suke na garin mutum shidda eh na babbar rana suke mutum biyu dai abba garin gaba amma waɗannan duk babbar rana suke don manoma ne. Wani mai suna Malam Ibrahim na ɗaya daga cikin manoman da 'yan bindigar suka hallaka al'amarin da ya jefa matar shi cikin wani yanayi na rudewa. Bakin ya zabe da an da yara ƙanana. An da yara ƙanana. Eh. Har ya zuwa lokacin hada wannan rahoto dai rundunar 'yan sandan jihar Niger ta ce komi ba akan wannan al'amari. To amma gwamnatin jihar Niger ta yi Allah wadai da wannan hari. Alhaji Ahmad Ibrahim Matani shine sakataren gwamnatin jihar Niger kuma shugaban kwamitin kula da harkokin tsaro da gwamnatin jihar Niger ta kafa. Kuma yau Allah ya ya jarabce mu da wannan rashi da muka yi mutane suna aiki a gona wayannan yan ta'adda suka zo suka kashe su a gwamnatance a madadin mai girma a gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello muna mika ta'aziyya a gwamnatin ta kokari yanzu ma haka mun hito security meeting ne domin a sake duba yanayin yadda abubuwan ke tafiya domin a kawo karshen su bincike dai ya nuna cewa kawowa yanzu akwai tarin amfanin gona a wannan yanki na mashegu da manoman yankin suka kasa ɗebewa a sakamakon wannan matsala ta 'yan bindiga mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya to ubangiji allah subhanahu wataala ya kawo ƙarshen waɗannan fitintinu har yanzu dai ana ci gaba da takaddama akan shirin samarwa makiyaya matsugunni wanda aka kira rugga kowane irin alfanu hakan zai haifar wa kasar wakilin muryar amurka muhammad nasir daga sakkwato ya hada mana rahoto akan muhimmancin shirin ga makiyayan. Tarihi ya nuna cewa tun bayan samun 'yancin kan Najeriya gwamnatocin da suka gabata sun bayar da kulawa wajen fitarwa Fulani rogage, burtula da hurumma har ma da masharar dabbobi abin da yasa suke gudanar da harkokinsu na kiwo cikin lumana domin duk abin da suka bukata sun samu. Dattijon kungiyar metta Allah ta makiyaya a Najeriya Muhammadu Dodo Oroji ya ce ba karamar kasawa bace da sakaci ga gwamnati a waye gari yanzu duk waɗannan abubuwan a rasa su kuma duk da kudirin aiwatar da shirin rugga wanda kan iya yin tasiri wajen maye gurbin wancan tsarin ya gagara. kuma gashi ana ta kokawa tare da zargin fulani. Ya kai musu wannan to shanun za su je su yi kiwo su dawo. Ai idan aka yi na kasan mafitar da ake samu su fulani nan ai dada duk an san inda suke zaune wuri ɗaya suke zaune kuma suna karatu duk wanda yake da ilimi ko wani ya sa shi wani abu yayi wanda ba daidai ba shi ba zai yadda ba kai yanzu kana yadda wani ya baka bindiga ko da kullum zai baka miliyan ɗaya za ga an kama wani da yake wata zabin a tambayi shi nawa aka baka da aka ya ce an karɓo miliyan biyar amma an bashi dubu talatin a wanda yan malaki galinsa zai yi wannan to idan kowace jiha za ta yi wannan ai zai yi wuya wani katurar su ya zo na wannan wurin don kaga akwai police station akwai makaranta yaransu za su yi karatu za su yi ilmi usman abubakar kokoshe shi ma jigo ne a kabilar fulani a najeriya ya ce akwai alfanun da suke hangen za a samu da an aiwatar da wannan shirin na rugga a najeriya in mutum bai karatu bai da bambanci da dabba kuma bai da za a karanta da shi zai ka zauna da shi wuri guda don haka irin misali kamar asibiti da lahiyar dabbobi da sauran abubuwa duk ba samu in ba mutane ba zaune suke wuri daya ba don haka wannan shi a umhanin da za su samu umhanin gwamnati sauransu kaga mashaya yanzu babu ta burtuli babu don mi don duk wuraren da hulani suke zaune duk misali zaka iska sun tashi amma unhwani bai samu dole sai an zauna rubuta sai an san da mutane wanda kayawa kaga ba san da shi ba to ko yaya masu sharhi akan lamarin yau da kullum ke kallon aiwatar da irin wannan shirin Farfesa Bello Dodon Bada mai sharhi ne akan lamuran yau da kullum. Babban abin da ke faruwa shine da siyasa ta taho. gwamnoni ba abin da ya sha musu kai da dukiyar jama'a sai siyasa dan hakin da kai rena yanzu shi na ka tsone maka idanu watan shi yasa mulki yake da wuya wajibi ne ka kula da ko irin mutane duk wani bangare na al'umma da ake mulki in dai an ka bar shi haka nan ba da an tabbatar da cewa an yi adalci tsakanin mutane ba to wanda duk an ka bari zuwa gaba shi ma na yatar da kai ba ai wanda ya faru a Niger Delta kuma kowa ya riga sa abin da ya faru da ya zamanta ana ɗiban mai an ka kyale su ai suka haukace su a gwamnati mutuwa to irin waɗannan abubuwa haka suke ko ga waɗannan makiyaya shi ke faruwa a yanzu da yake a Najeriya ana kokarin lalabo hanyoyin kawo ƙarshen matsalolin rashin tsaro wasu na ganin cewa duk shirin da ake tunanin zai yi tasiri ga biyan wannan bukatar to yana da kyau a bayar da dama a gwada shi ko da za a yi dace Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Da ɗan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su. To jama'a mu da warhaka cikin wani sabon shiri na da ɗan gari. Shirin haɗin gwiwa tsakanin gidan rediyon jihar Kano a tarayyar Najeriya. Da kuma tashar sashen Hausa na muryar Amurka da ke birnin Washington DC. Shirin da ɗan gari dai yana bibiyar sassalar tarihin kafuwar ƙananan garuruwan ƙasar Hausa, wanda ni Adamu Ibrahim Dabo dawakin tofa zan gabatar muku. Toma Dalla Shirin da ɗan gari dai a yau ya leƙa ne garin Getsu a yankin ƙaramar hukumar Gwarzo da ke yammacin birnin Kano. Wannan gari na Geza dai ana yi masa kirari da Getsa marayar Gwarzo. kuma ya wanzu ne tun lokacin maguzawa wajejen shekarar dubu da ɗari biyar daga bisani hausawa haɓe suka amshe ragamar ikonsa sannan lokacin jihadin shehu usman dan fodiyo a shekarar dubu da ɗari takwas da hudu fulani ya tsatsan shehu mujaddadin daga ƙasar sokoto suka karɓe ragamar mulkinsa kamar da yadda dagacin garin na goma sha shida a jerin fulani ya tabbatar min a cikin fadarsa lokacin da na ziyarci ba keke gidan sarautar garin. Sunana Muhammadu Bello ni ne daga cin getso mai latin da ake cewa san getso. Wannan suna san getso kamar shi ne sunan sarautar wanda duk Allah yawa a sarautar shi wannan gari na getso. Ita usulin garin getso ya kafa tun lokacin mulkin maguzanci. har ya zuwa mulkin haɓe har kuma ya zuwa mulkin fulani aƙalla dai masarautar getso ta fara tun daga alif dubu ɗaya da ɗari biyar da wani abu sunan garin getso ina aka samu suna asalin yi an samo yi daga wata ƙasa yayin da mutane suka zo haƙar rijiya idan aka zo aka cimma wannan ƙasa da ake mata suna da getsi to ya nuna cewar an kusa samun ruwa ko kuma da tabbacin za a samu isayyar ruwa a gurin to wannan ƙasa daga sunanta ne aka samu wannan gari na gesu bari mu kalli garin gaba ɗayansa salsalar mutanen da suka kafa garin kawo mutanen ina da ina ne akwai katsinawa akwai sakkwatawa akwai mutanen da aka tara ainihi mazauna garin hadda mutanen zazzau getso yana da ganuwa irin kuma wata ake cewa ganuwa amina kuma yana da ƙofofi wanda in aka kulle zu an kulle garin getso kuma tun kafin nan ma tun can baya lokacin mulkin maguzawa ainihin ita getsa ta farko inda take tana tsakiyar duwatsu wanda muke kiransu tsaunuka wanda a lokacin su ne suka zama kamar ganuwa sannan da aka dawo sabuwar getsa wata yanzu muke cikinta an yi mata wannan ganuwa da ake cewa ganuwa amina. Wacce tsohon getsa da kake magana da kace kamar duwatsu ne suka zagaye ta su ne kamar ganuwarta. Me duwatsun suke bawa garin a wannan lokaci? Suna ba garin kariya. Su ne guraren da ake hawa ana hango da alamar abokan gaba sun taho tunda dama ita asalin asalinta dai gari ne na jarumai gari ne na mayaka. garin yana da kofofi yanzu inda getsa take haka da muke ciki yana da kama kofofi akwai kofofi mm. akalla akwai kofofi za su kai bakwai to akwai wani take ko kirari da ake wa getsu eh ana mata kirari da getsa maraya gwarzo saboda me akwai dai bayanai daban-daban amma wanda da ya fi karfi kuma muka fi gaskatawa shine a lokacin dacin ita getsa ita ce gari kafaffen gari duk abin da za a nema sai dai a taso daga gwarza a zo geda a siya kuma musamman an ce akwai wani attajiri da aka yi wanda yake da wani keke da ake cewa zafili fari wanda aka ce a lokacin hakimi na wannan lokacin in za a kai shi kano sai an zo an aru wannan keke a getso an goya shi an kai shi kano to wannan ya sa ita getsa ta samu wannan suna na cewa maraya gwarzo hakimi na ina kina. na gwarzo wanda da asali a getsa ya fara zama bari mu kalli gidan sarautar getsa wanda muke ciki a yanzu ana kiran ka san getsa watakila an gaji iyaye da kakanni za mu so mu je san getsa kamar nawa za ka iya tunawa akai zuwa kai kan kan alhamdulillah mu jinsin mu dai na fulani ne almajirai kuma makiyaya cikin tsatsan almajiran shehu usman dan bodiyo a lokacin jihadi muka samu mulkin wannan gari kuma mu kanmu dai iya sarautar mu ta fulani ina kyakkyawan zaton ni ne na kusan goma sha shida wanda ya sarautar getso. Shekara ka nawa kana wannan sarauta? Ni shekara ta bakwai. Mhm. Amma akwai ɗan uwana da ya rasu na gaji Allah ya ji kan ya mai gafara ya yi shekara ashirin da biyu. Mhm. Sannan akwai mahaifina wanda ɗan uwana ya gada shi ma Allah ya ji kan shi ya yi shekara ashirin da bakwai. Sannan kuma akwai kakana wanda ya shekara talatin da uku. kusan dai na kusa-kusa kenan. Eh. To bari mu kalli eh, abin da sana'a ko wani abu wanda gesa za ta iya bugar kirji ta ce ta yi fice a kansa ta ɗan wasa a kamar waɗanda irin sana'o'i ko ke da shi ta fuskar tattalin arziki. Gaskiya muna da sana'o'i da yawa. Mu maɗinka ne na sutura. Muna da dokawa. Muna da masu sana'ar mashin faɗe na kayan hawan doki. a yanzu da kake kewaya da ni cikin gidan sarautar nan na ga mun je wani tsoro wanda kuke cewa kamar tsoron tambura kuma na ga kamar wasu abubuwa kamar sun kama da tambari menene tambarin ne tambari ne kamar yadda manyan masarautu suke da tambura haka ita ma gitsa take da tambari hmm. shi kuma wannan guri da kake gani shi muke kira zauren tambari kuma shi dama amfanin sa lokacin da za a buga tambari ko sallah ko kuma wani biki wanda sarki zai hawa to ina ake buga tambari a cikinsa to idan kuma wannan lokaci ya wuce aka kau da su nan ne inda sarki ke zama ya fadancin dare. Sautin tambarin getsa kenan lokacin da na tarar da makaɗin tamburan san getso, Rufai Ubale na bugawa a ƙofar fada. Baya ga haka san Getsa Muhammadu Bello ya kuma bayyana irin ficen da Getsa ta yi ta fuskar ilimin Muhammadiyya da kuma na zamani. Gaskiya sai dai mai wa Allah godiya. Domin muna da mashahuran malamai tun tale ma. Allah ya ji kan mai martaba zargin Kano Ado a bayanin da ya taɓa faɗa a Getsa ya bayyana cewar mahaifinsa ma ya yi karatu na allo a Getsu. To sannan kuma an gazo ɓangaren ilimin zamani. Sarkin Kano Abdullahi Bayero Kano Abdullahi Bayero. to sannan kuma in ka zo bangaren eh, boko tun 1953 aka fara firamare ta farko ta getso tana nan har yanzu muna da likitoci da yawa ba yanzu ma dai ga na bayan baya wanda yake shine kwamishinan muhalli sannan a bangaren jarida ta ku ga irin su Lela Ahmed Getso sannan a bangaren injiniyoyi ga irin su injiniya Shehu Ahmed Getso a sojoji muna da kanal To a baya ga waɗannan irin ci gaba da ilimin zamani ya kawo muku watakila ba za ku rasa ƙalubale da kuke fuskanta ba na ci gaban wannan gari da masarauta taka kamar me da menene. Gaskiya ne muna da ƙalubale. Mun san dai Allah ya kawo yanayi da gwamnati ke cikin takura. Amma dai babban abin da ya fi damun mu ruwan sha yana ɗaya daga cikin abin da ke damun mu. Kuma muna kyakkyawan zaton Allah ya nan da lokaci ƙanƙani. matsalar ruwan sha za ta zama tarihi a gesu. Haka ne. Tarihin kafuwar garin Getsa kenan da ke cikin yankin karamar hukumar Gwarzo a jihar Kano, wanda aka ji daga bakin san Getsa na goma sha shida a mulkin Fulani, Alhaji Muhammad Bello, lokacin da na ziyarci fadarsa a garin na Getsu. Kamar dai yadda aka ji san Getsa Muhammad Bello ya koka da batun matsalar ruwan sha da ke addabar garin na Getsu. Dalilin da ya sanya kenan na tuntuɓi shugaban karamar hukumar Gwarzo, da getsa ke karkashin ikonta injiniya bashir abdullahi kutama domin jin ko me zai ce alal hakika muna da ban takaici matuƙa yadda al'ummar getsa suke cikin matsalar ruwan sha getso babban matsalar ta kusan za mu ce bi izinin lai ta zo ga gaci domin gidan ruwan da ke turo ruwan nan an yi aiki na gaske wanda an gama aiki an kammala abin da ya rage mana shine babban janareto 800 kva wanda mai girma gwamna ya sa hale mana wanda bi izinin layi nan da 'yan lokuta za mu kawo janareton nan don ganin kan cewa al'ummar da suke wannan yankin sun ma sun rabauta da ruwan sha. Injiniya Bashir Abdullahi Kutama kenan shugaban karamar hukumar Gwarzo. da ke yammacin birnin Kano a tarayyar Najeriya. To ma mu abin da ya samu kenan a cikin wannan shiri a wannan mako. Yanzu a madadin hukumar gidan rediyon jihar Kano a tarayyar Najeriya da kuma sashen Hausa na muryar Amurka da ke birnin Washington DC da suka haɗa gwiwa wajen kawo muku shi wannan shiri na da ɗan gari. Ni Adamu Ibrahim Dabo da Tofa da na gabatar. ke fatan a ci gaba da saurare lafiya. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan safiyar taku. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu zuwa ɗan anjima cikin shirin mu na hantsi. Za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu rahotanni daga jamhuriyar Nijar. yanzu kuma bari mu mika sakon murnar sabuwar shekara da fatan alkhairin muryar amurka zuwa ga sarkin fulanin jihar oyo alhaji buba mijin luttu da alhaji maro da al'ummar su baki ɗaya da fatar allah ya sa wannan sabuwar shekarar ta zama mafificiyar alkhairi a gare mu baki ɗaya allahumma amin yanzu a madadin abokin aikin nawa da ya ni gabatar da shirin sarfilu hashim gumel da kuma wanda ya haɗa mana sautin shirin solomon abu ni ne naku yusuf aliyu harande da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin washington gundumar columbia da fatan ubangiji allah ya sa wannan sabuwar shekarar ta da da ashirin ɗaya ta zama alkhairi a gare mu baki ɗaya allahumma amin is